ranar goge-goge ranar goge-goge <laughs> yau ranar goge-goge ce eh ranar kada ba. <laughs> Kano State. Kai yawa ka kaɗe-kaɗen. amma yanzu nan muka samu muka dan shigo a kan mu dai ubangiji Allah ka samu dawo a sa to amin samu dawo a sa Allah ya sa zaman da muka zama mana yi ne mafi to masha Allah to ya ne ne gaskiya mu wannan dabba ka bakan magana kawai a yi haka ba yaya kaɗe-kaɗe

yawwa yaya ne kai baka kada-kadan ko ka gama alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin Allah mun gode ma Allah ƙara annabi daraja Allah ƙara fa mana asiri Allah ba mu zaman lafiya ita kuma wannan masifa da ta zo Allah yayi Allah rufa su na gode ranar kada-kada da duniya ya baka kada-kada ranar kada sa kowa duniya alhamdulillah ita godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala yau ita ce ranar farko bayan wannan rashin kasuwa samun lafiya muna allah godiya ya ba mu ikon fitowa sai kuma wahalhalu me za ka iya cewa gami da yadda aka buɗe ake ta kaɗa-kaɗa a kasuwan nan wata ni alhaji aminu shaho alhamdulillahi mun gode wa allah da allah ya sa aka buɗe mana kasuwa sannan kuma ina da wannan girma gwamna ya yi haƙuri ya yi haƙuri laifin da muka yi masa mun tuba da yafe mana a buɗe kasuwa a ci gaba da kasuwanci gaba hukuncin da ya bada ya gobe za a fito ko kuma ya abin muna so a babu dama kullum mu zo mu ci gaba da kasuwancin mu yadda aka saba kake ne corona virus din mun gano ƙarya ce a ah. yawa ba mun ya ce ba kuma bane illa za mu gode wa gwamnatin jihar Kano da ta taimaka ta duba mu ta buɗe mana kasuwa babu abin da za mu iya cewa da ita sai godiya kuma wannan gwamnati babu abin da za mu iya cewa sai dai mun dawo cikin gwamnati saboda abin nan ba za mu iya tafiya a haka ba ba za mu iya ba mu yanzu duk mun koma duk mun koma yan gandu Allah ya mun dawo yan gandu mu yanzu duk mun koma yan gandu ya saboda ga duk yanzu mun kowa mu yan kasuwar waya ta center mun yi mu baya kowa mun yi mu baya mun bi eh baba a ci uban kowa mun yi mu baya ko da ka mu kowa isa min lillahi yawa baraka amma dai ba ne ko ba bai tuba kowa ba kai bayani ba kwana a dawo wannan ai duk wanda zai wuce sai yayi bayani na bude kasuwa da gwamnati ce amma yanzu business ka kamo kenan eh a muna tare da customer to customer ya kaji da aka bude kasuwa dadi da zuwa sai da kaji sunana andamali sunana andamali Haji kiri, haji kiri. An ya kai lockdown din nan ya ishe ka haka kuwa? Wallahi ya ishe na sha wuta an ba an babbace ni. A gashe. A gashe. kuma ina mista da yamma gaskiya gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma mun a faɗa wa duniya ba mu ji daɗi ba abinda gwamnatin jihar kano ta ba mu ji daɗi ba abinda shugabancin kasuwar kwamsan ta yi ba mu ji daɗi ba buhari mun so mu ɗan yaba mata sakin kano da kai amma wallahi azim wallahi azim don guji abin da kai wallahi ba daidai ba ne wallahi ba daidai bane masu baka shawara abin da suka faɗa maka wallahi ba daidai bane a saci al'umma mu ci gaba da rayuwar mu ku ba mu ba kuma kun hana mu mu nema wannan sako ne daga yakubu hussein ibrahim maji shugaban matasa na kasuwar waya shugaban matasa na crown youth initiative of nigeria wannan shine magana ta gaskiya ku fito ku gaya wa al'umma gaskiya malaman nan da kuke gindin gwamnati ku gaya mata gaskiya wallahi ku gaya mata gaskiya salamu alaikum alhaji hafizu babba habibu uba ah, eh. habibu ne nace habibu ne nace ai dole kai magana ah, ku ne hancin gwamnati a cikin kasuwar nan mm. kana matsayin PA dole kai bayani me bayanin ka gami da buɗe kasuwa bayani na Allah riba mana asiri shikenan ai bayanin shi dai kawai goro Allah riba mana asiri ai kawai bayani ba kai ah, wallahi sai kai bayani mai kyau wala bayani zai kutuba ka wani ɗan baro wa yanzu za ka yanzu gani a yanzu mutumin ubanka wallah ba zan bayani ba ba za ka yi bayani ba ba zan bayani ba an ki a yi bayani aboki na ka sha wuta fa kaga idan ka yadda ya kasa ga <laughs> gobara ga corona oye ba da ba ba da ba yawwa yawwa baban gida baka yi baka yi jawabi ba baka yi jawabi ba